bayan lashe kananan hukumomi goma sha hudu cikin ashirin da ɗaya sanato bindo jibrila na jam'iyyar hamayya ta apc shine ma ya lashe kujerar gwamna a jihar adamawa inda ya doke tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado na jam'iyyar pdp da injiniya marcus gundiri na sdp wanda shi ya zo na biyu kana kuma dr ahmad modibo na jam'iyyar pdm mai alamar toci da yake bai na sakamakon zaben da misalin karfe biyun dare farfesa jofre okobo shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke bukari a jihar taraba ya ayyana sanata bindo a matsayin wanda ya lashe zaben ne da yawan ƙuri'u 362,329 Based on this, I declare that Senator Mohammed U. Jibrila of APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. tumma dai kafin a kammala hada sakamakon zaben ne ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar gwamnan Malam Nuhu Ribado ya fitar da wata sanarwa inda ke sallamawa ma ga sakamakon zaben. To ko shi maya waɗanda suka sha kaya ke ji da sakamakon da aka bayyana ba da sason da Joshua Wigira shi ya wakilci ɗan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar PDM Dr. Ahmad Modibo a wajen bayyana sakamakon. To alhamdulillahi mu dai a duk yanayi ka gode Allah. Zaɓe ta ƙare an ƙare lafiya kuma muna wa mutane adamawa barka kuma muna godiya da goyon baya da aka nuna mana alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi kuma <laughs> muna wa gwamnati da take shigowa fatan alheri muna kira a yi gaskiya a yi adalci adamawa ta mace dukanmu a rike kowa a yi tafiya Allah sa a kare lafiya. Su ma dai 'yan jam'iyyar APC a jihar Adama Tuni ba suka fara murnar wannan nasarar da suka samu. Sunana Ibrahim Bafetar Hassan coordinator na Adama State National Gaskiya wannan nasara abu ne wanda Allah ya kawo shi kuma muna Allah godiya da ya bamu wannan nasara da aka yi yau na samun nasarar shi ta na jiwa a matsayin gwamnan jihar Adamawa. To sai dai kuma yayin da a jihar Adama aka fara murna, a jihar Taraba kotu ne aka fara musayar kalamai dangane da sakamakon da aka bayyana, inda jami'ar APC a jihar ta bakin shugabanta Alhaji Hassan Jika Ado ke cewa ba su amince da sakamakon wasu mazaɓu ba. saboda abin da muka sani mu abin da muka samu da kuma eh, sakamakon da yake zuwa a kowane bangare mu muke kan gaba amma kamar yadda aka yi a lokacin zaɓen shugaban ƙasa a yankin wukari a yankin donga a yankin takum a yankin kurmi a yankin eh, karin lafido da zin an ji an ringizo ƙuri'a yanzu ana gaya mana ko ina eh, eh, jam'iyyar pdp ne take gaba wanda kuma mu a iya sanin mu da rekod da muke da da makuriyar da aka kada duka mu muke kan gaba sannan kuma a waɗannan yankuna din nan baki dai an tabbatar cewa ba a yi amfani da wannan na'uran da ake eh, ake wato kati da ake aka ce tilas a yi amfani da ita sannan kuma a nan wurare da dama an sami ƙuri'un eh, ma sun tsara mutane da aka yi musu eh, aka tantance su saboda haka mu duk hanyar da ya dace duk hanyar da ta za mu bi kuma ba za mu bari ba in Allah ya yarda. To amma kuma a martanin da suka suka mai da 'yan bangaren PDP sun yi fatali ne da wannan zargi. Alhaji Abubakar Bawa da ke zama daraktan kamfen na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Mr. Dariya Isaac ya ce ba haka zancen take ba. Wannan son ra'ayin su ne amma mutanen eh, Taraba sun yanka hukunci don rokona da kowa ya yarda da hukuncin ubangiji ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya